بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى ميد البيان السلام عليكم ورحمة الله barka da sabuwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da uku ga watan goma shawwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina wanda kuma in ban manta bai dace da 28 ga watan ɗaya haka ne ko shekara ta 2000 nan kenan idan ba a manta ba makon da ya gabata mun tsaya karshen aya ta sha biyar. cikin wannan sura mai albarka suratu bara'a yau kuma za mu tashi farkon aya ta shida. Me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون أم حسبتم شن كن يتماني أن تتركوا ذا أجالكم أن يترككم الله بدون تكليفكم بالقتال وبنجي زي كالكم بتارد يا طورا مكو نوين سوا كياكي با الذي فإمتموه وأن كوكا قوتا دجم مغنى سبافا تنكو جأم فإيشي tsammanin ku haka za a kyale ku ba za a tallafa muku ba za a wajabta muku jihadi ba walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum har yanzu Allah bai riga ya bayyana da waɗanda suka yi jihadin cikin ku ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi irin waɗanda ba su riƙi wani Allah ba ba su riƙi wani manzon Allah ba walal mu'minina ba su riƙi wani mummunai ba walidatan a matsayin abokanan shawara abokanan ganawa da su da bayyana muku sirri ai har yanzu da saura ba a bayyanar da suwa ne ne na ne da riba wanda ba sa rikar kishiyar Allah kishiyar manzon Allah kishiyar mammune a matsayin ababen kauna ababen bayyana masu sirri su ne walija bi sana ke waɗanda ake bayyana musu wani sirri wa auliya irin waɗanda ake nuna musu kauna ai walamma yazharu al-mukhlisin har yanzu yanzu walamma yuzhiru al-mukhlisin ubangiji bai bayyana da masu ikhlasi ba wa humul mawsufuna bima dhukira min ghairihim sune waɗanda aka siffanta da abin da ke bayan cikin wannan aya da da min ghairihim wato a bambanta su da wani su tsammanin ku za a kyale ku ba bayyana hakan ba wallahu kafirun bima ta'malun ubangiji mai ba da labari ne dangane da abin da kuke bayyanawa abin da kuke aikatawa kuma bayanin da qaulihi ta'ala wa lamma ya'lamu Allah ay lamma yuzhiru al-mukhlisina min ghayrihim da aka ce wa lamma ya'lamu ba ana nufin har yanzu Allah bai sani ba ai ba abin Allah ke jahilta قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى Allah ya san abin da yake da da mai faruwa yanzu da wanda zai faru nan gaba ya alam anan da ma la yuzhir ma'ana Allah ba zai kyale ta haka bawa tare da an bayyanar ba sai an bayyanar da masu imani na gari da masu imani wanda ba na gari ba masu imani na gari suna kaunar Allah suna kaunar manzon Allah da yan su mummunai suna nuna kauna gare su suna taimakon su cikin abin da ya shafi addini ko rayuwa waɗanda ba su da imani na gari kuwa za a samu suna kaunar wani wanda yake kishiyar Allah ne suna ganawa su bayyanar da sirri ga wani wanda yake kishiyar manzon Allah ne suna fifita su kaunaci wani wanda ke kifin dan uwan su mummune ne to wannan yau da gobe ne ke bayyana haka inda za a ce ai imani kadai ba tare da jihadi ba da ba za gane mai imani na gari ba da wanda baya da imani na gari amma jarrabar mutane da jihadi ita ke sa a gane shi yasa yadda ya faɗa wannan anan haka ya faɗa a Ali Imran am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب هكذا يفتح سورة الأنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين shi dai jihadi yake bayyana mummuni na gari wanda yake ko ana nutsawa a turbi sai an fita an yi jihadi din ko za a yi hasaran rai ai ya Allah ce wala ta haka bannan ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ko za a hasaran dukiya ya san Allah sai inna Allah hasbara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum amma min ne bi anna lahum al-janna al-janna ita ce a madadin ranka a madadin dukiyarka to dan saboda haka ba ka jin tsoron in jihadi ya kama ayi jihadin zahiri shar'antuwar jihadi kike bayyana tsakanin mummune na gari da kuma waɗanda suke abinda wannan aya take isarwa kenan kuma aya ta gamsu Allah ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن تأتي ولم يخشى، ولم يخشى wato ba za ka ce wa lam yakhsha ba tun da an shafe alif din ne ne ta mai mata إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ما كان للمشركين بالبيت بايا تبتوا وإن لفك مشركي بايا إن جنتا جريس أن يأمروا مساجد الله suke za su rayar da masallatai dakunan Allah biljam'i masajid da kenan wa qur'a bil ifradi a wata qira'a an ya'muru masjidallahi da kalmar mufradi aji da koli hawar qu'udu fiha da dai bai dace ba gare su su shiga dakunan Allah su zauna ciki wa khidmatiha ko su ce za hidima ga dakunan Allah bai dace ba da in sun yi ba su da lada shahidina ala anfusihim alhalin suna shaida wa kawunan su bil kufr cewa su kafirai ne ai bis sujudi lil asnami ba wai ne suke furtawa ba suke mu kafirai ne a'a amma in ka tambaye ɗaya daga cikin su kace kai mutumi ne zai ce a kirista ne kaga sai da an fi alamun su bil kufr in ka san mai da bikin su kai ne da yi ne sai shi bai huje ne kai ne ne sai zai ci shi ba majusi ne shi ba ma guje ne ke duk wanda yake dawo kansa cewa shi kirista ne ko bai hunde ne ko ba mabuje ne ko ba mujusi ne ba sai da ala nafsihi bil kufr ya ba da da wa kansa cewa shi ne ne kafiri ne ko bai san ta kalman kafirci ba ya ba da da kan cewa shi arne ne ko da bai saka cewa shi arne ba dan ko da waɗanda ba musulmi ba wai na daga cikin kalmar da suke dan haushi wata ce musu arne wa haushi maganar ka da aikin ka kuma ya tabbatar ma da wannan sunan dan da za a faɗa maka ba in ba ka san wannan sunan sai ka canza aiki sai ka canza magana da ta yi tauhidi sai a ce maka musulmi wato shine kishiyan arni kenan wa irin waɗannan bai dace ba gare su wai su ce za su raya dakunan Allah ta hanyar su zauna a ciki ta hanyar su gina ɗaki ta hanyar su gabatar da wani taimako wannan bai inganta ba ma kana anan gudu zama ana ma sa'a ko da sun yi hakan bai inganta ba kuma Allah ba zai karba ba domin sun yi ne shahidin ala anfusihim bil kufur suna masu shaida wa kawunan su cewa su kafire ne ulaika habitat a'maluhum irin waɗannan tabbas ayyukan su gaba ɗaya sun ɓaci sun rushe duk abin da suka yi na sadar da zumunci na kyautayi na tallafawa gajiyayyu na taimakawa inda aka yi ambaliyar ruwa ko wata annoba ta sauka suka taimaka da kayan abinci ko barguna saboda sanyi ko magunguna saboda ciwon kwalara aikin dai a rufe shi saboda sun gina shi ba a bisa ga asasin imani ba shi abin da ke sa a karɓi aikin mutum idan ya yi ya zanto cewa ya gina shi bisa ga imani man amira salihan min zakarin karin unsa wa huwa mu'minun dukkan wanda ya aiki na gari mace ne shi ko namiji alhalin yana mummuni alhalin yana mummuni kaga in ba mummuni bane ba za a karba ba an gane ko wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wa huwa mu'minun min jumla fi haliya sai yana halin siffantuwa da mummuni sannan in yi aiki za ka dalilin sakar wannan aya mutanen muka ne alfahari cewa Siyar da masu aikin haji da suke zuwa aikin haji ya ishe su falala wajen Allah shayar da mutane ana cikin kishirwa da wahalar ruwa lokacin zafi ya ishe su alhalin a lokacin da su yi imani ba wato mutanen maka na lokacin manka Allah kore shawa mazauna maka suna cewa makwabtakar ɗakin Allah kai ta wadatar da mu ba wai sun yi imani ba haka suke gani suna ganin cewa shi yadda miskinai kawai ya wadatar da su ko da ba su yi imani ba sai Allah ce ai da dace ma a ce bai inganta ba ko da su raya ɗakin Allah da su sun da suna ce da wa kawunan su cewa su kafir ne ulaika habitat ko irin waɗannan tabbas ayyukan sun lalace allati amaluha irin ayyukan da suka aiwatar min as-siqaya na shayar da ruwan sha ga mabukata masu cin kishiro lokacin zafi wa rifada ko karban bakunci wa basi a amalul khair da sauran dangin ayyukan alkhairi li adami shartiha saboda ba samu sharadin karɓar su ba shine imani wa fil nari hum khaliduna kuma a cikin wata su madawwama ne Allah ya tsare inna ma ya'muru masajid Allah dan dai waɗanda suke rayar da sakunan Allah rayar wacce musu amfani abin ya amfane su man amana billah shine dukkan wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ranar karshe ya yi imani da Allah a matsayin sa na rabbu ilahu al mabud wa hada wujuna siwa wanda ake bauta wa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba ya yi imani da ranar karshe dan haka ya dage dan wajen yin ayyukan alkhairi dan wannan rana wa aqama salata kuma ya zo tsayar da sallah wa da kata kuma ya bayar da zakka wa lam yakta illa Allah bai ji tsoron kowa ba a duniya sai Allah mai irin wannan sifar shine wanda ke ya raya masallaci za a ba shi ladan raya masallaci in ya raya daki daga cikin takunan Allah za a ba shi sakamako da haka sai Allah ce fa asa ulaika fa sa lalle irin waɗannan ya kusanta ulaika waɗancan din nan an ya kunu su kasance min al-muhtadin cikin waɗanda suke shiryayyu kin fasu irin waɗanda Allah zai amintar da su a duniya ya amintar da su a lahira ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun irin wannan suna cikin amincin ubangiji kuma su ne shiryayyu su ne kin wato wannan na nuna falalan raya masallaci kenan kuma yana daga cikin kalmar raya masallaci gina bayan gina shi kuma tafikar da shi bayan tafikar da shi kuma gudanar da ibadoji a ciki duk wannan zuci da cikin rayuwar masallaci domin idan amara ya amuru ko dai zanto min mina imara ne shi ne gina abu ya ɗauka yana ɗauka ma'anin gina yana ɗauka ma'anin siyana maintenance ɗinsa gudanar da shi yau da gobe din ya sai a gyara gini ya rufe a gyara wuri ya yi da a kusa da dattin a kyaure ya lalace a gyara a yi walda gilashi sun fashe a gyara duk wanda yana cikin imara na masallaci daga imara ne ginin abu ko gudanar da gini din da yake gaba da rayuwa ko kuma zanto min al'umra al'umra ko ma'anar su shine ziyara wato yana yawan ziyartar masallaci akai akai wajen yin kenan ibada kamar sallah kamar zikiri kamar karatun qur'ani kamar zuwa madrasar ilimi a ciki imam da makari yace mafi muhimmancin abin da ake raya masallaci da shi daukin sallah shine mutum ya rinka halartar darussa da ake a masallaci yace kai wani lokacin ba halartar darussa a masallaci yakan tsara sallah din ta wani bangare ta wani bangare ne yake domin mutum zai iya ta yin sallah din tun da gina cikin ilimi da shekara 60 ko bai iya sallah ba amma idan yana halartar darussa ana cewa qala Allahu qala Rasulullah to lalle mutum zai iya sallah zai iya azumi zai iya komai da komai shi yasa yana daga cikin abin da ake raya masallaci da shi da haka duk inda aka gina masallaci ba wai gina shi din ne ba kawai aiki gudanar da shi galibi attajiran mu suna ganin in mutum ya gina masallaci ya riga ya gama nan shi a'a gina gidan liman a gefe guda su kawo liman masanin qur'ani masanin hadisi gurgudan hali sai ya zauna a cikin wakafi ne gwargwadon tsawon lokacin da ya zama imam shi ne ya cancanci zama a gidan ba haya lokaci ne gidan yana bin masallaci da ake bukata ya nemanci mutane sallah kuma ya rinka musu nasiha akai akai ya sa darasin qur'ani ya sa darasin hadisi mutanen su iya fatiha sallah mutane kuma su san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san kuma ilimin fiqh da zai gyara musu ibadocin su duk wanda wannan ya raya masallaci amma duka zai gina masallaci ka sa katuwar asumiya ka yi tanti kala kala ka sanya fitilu kwayaye daban-daban amma idan ka tashi direban da zai tuka wannan masallacin sai ka je ka nemo wani ustazu ya gaji duk rigarsa duk mahau shi ma bai karatu sosai ba ka ɗauko shi kuma ka zo ka kawo shi ko ba ya da albashi sai dai in ka fitar da zakka ka ba shi ɗari biyar ko ka ba shi dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyar duk rigar da kasa bayan ta gama mutuwa ta fara dariya kuma sai ka ba su iya ƙara da kashe ba ya da amfani a wurinka sai wannan kawai wani rigar wannan za ka ba shi idan ka buɗe kamfani ko ka buɗe wata ba a fasuwa ka ɗauko wanda yake zai rinka maka kirgen kuɗinka lissafin dukiyarka shi wannan albashi gare shi kuma in za ka fi sabon sun da shi ma za ka kai masa kuma kula ka ba shi gidan zama kila ka kula da lafiyar iyalinka shi wannan shi ne wanda yake kula masa da dukiyarka shi kuma wannan shi ke kula masa da aljannarka amma sai ka zo kai musu irin wannan hukuncin dan zalunci dan saboda rashin fahimtar addini wallahi da ka gina masallaci ya kasance baka ɗauki liman da zai kuda da shi ba wallahi za ma kake gina ina amfanin ka zo ka kawata masallaci da ado da tanti da fitila da randa da kiyar lafi ka ana ka kalimu kusari ana ji ana za a gudafa ana ji kuma da mai wani zai ja mutane wani wani suna bai iya sallah ba ya ka je ka samu wani malamin Allah garbi ne bai karanta cikin ko hadisi ko abin da ba sai ka dauko shi zo na mutane sallah shi ma bai sai da ake sallah ba aka ba gani ga wadansu a tarjara da suke ko irin tsofaffin sojojin nan da suka samu kudi lokacin a bakar babban gida ko irin haka suke yi sai su dauko wani jikakken malami ya gaji shi ma sai su ajiye shi shi ne gudanar da masallaci bai iya sallah ba shi ma in kalli ko da abin ta samu bai sai da lafiya amfanin sa idan an sayo kaji za a yanka sai yanka su da bi da ba ma da yanka kuma ne sallama idan an hawo kuma a kira wasu a ce mallan aiwa yaron kudu ba duk ya tuka bakin sa da gore zai tofa wa yaron ka ne da yawo da gore da menene da sauran da ma sai da yake zuwa bai san me ya kudu ba da bai san da hadisin ya tabbata bai tabbata ba haka da a dai a umar yake cewa wallahi za ku raya za ku giggina su ku yi musu kawa amma kuma ba za ku zo ku aminta su ba daga ba za ku rayar da su ba akwai hadisi daga manzo Allah ke cewa ne da cikin alamar tashin kiyama gina masallacin ba tare da rayar da su da ibada ba idan ma ake gina masallacin da ba a san tsarata cikin sa ko ana yi amma ba a iya sallar ba إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله كل زيادة ما يجوك أن تكي كده جينا ما تسكوني إن إلين جي آئي أقوى غريبة سي كانوا بها shi kenan kowa ya gina gida sai ya masallaci a gidansa kowa ya gina gida sai ya masallaci kadaba suna da haɗin kai sun san abin da suke yi titi guda kwallo guda idan suka samu gidaje ashirin ko talatin sai haɗa kuɗi sai sai ka sai su gina masallacin nasu ne su duka kowa ya fito ya je masallacin ya yi ibada sai su gina makaranta a wurin sai su buɗe wa masallacin auqat su samu mata waɗansu kantuna a kasuwa waɗanda za su rika gudanar da masallacin ko da bayan su masallaci dai ya tsaya da su. a yi wani kwamiti mai karfi ga abinda masallaci ke samun duk wata dole zai kawo zakka ya cire wani abu daga cikin kawo masallaci wannan fitar da farka ta da gobe ya cire kawo masallaci masallaci na da lumba a kasuwa yana da shago masallaci na da gidan haya a unguwa kaza da unguwa kaza masallaci na da gona da haka sai ka ga cewa wannan masallacin ana rike neman wanda yake ya iya karatu ana rike ladan wanda ya iya kiran sallah ana rike labarin da zai kula da masallaci ba yanan gizo gizo ba da ana nan sai masallaci ya ci gaba ƴaƴan waɗanda suke ba su da sukuni sai masallaci ya rinka biya musu scholarship su je su yi karatu su je ABU su karanta medicine don mu samu likitoci ko su karanta engineering ko su karanta agriculture ko su karanta abin da su karanta wannan masallaci ya rayu kenan in mun haka mu ba abin da muke amma idan kai masallaci a da kai kadai katin gida ta haɗa kulotin hudu ko biyar kai katin gida sai ka zo kai masallaci sun hudu mutum biyar sai dogon a duniya an yi mata kanti daga sama ko da kai sun salawata a cikin nema wancan ma ya nace wancan ma yayi nashi farko dai kun saka wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a unguwa guda wurin da ka iya hadawa wa masallaci babba kun zo kun yi tsugun tsugun masallaci ku yi babban da wanda za ku fito ka samu ladan ka taka daga gidan ka fito ka je masallaci sallah ba ko ladan ko Allah ta yanke da dan ne hakki ne akan malamai dukkan wani malamin da yake da almajiri wani attajiri ko wani tsohon jarin na soja da ya ga wannan masallaci shi ba haka ya kamata ka kana da halin da a nan unguwar ma za ka yi ginawa dukkan mutanen unguwar masallaci in ma ba za ka yi gaba ɗaya ba in ka fi fuloti sai ka kira mutanen unguwar mitu sai a zo a haɗu idan aka zo aka haɗu sai ka to jama'a na ga ya dace mu samar da masallaci a nan unguwar ga ni da ni ga fulot na da na siya kuma zan fara aiki san Allah ba ni iko in karasa in ko ban san ikon karasa ba inda na da kun tsaya karasa wanda duk ya ga dama ya kawo sadaka da yanzu dan ko ma kun amince ni da ku da haɗu ni wani dan kwaje kwajen komiti na kula da ayyuka kaga anan gurin kamar dan Allah kake duk da ma kuma sun su dan Allah kake ko da wani firka sai Allah ya kawo wanda gidan nan ya fi ta ɗari amma sai wasu laifi a cikin ka da ka mutu yara za su yi su ƙara gidan gidansu ba abin da ya dame su irin masallacin da dama ga gate an riga an kulle kai da gari in ba lokaci kai ka ta kaje ka ce za ka muzakara ka ce da ka rike karatun Qur'ani sai an an bude yanzu mun gode da ranar ka je amma sallar asuba ba za ka je ba sallar magriba in kai ba za ka je duk wanda yake gina masallaci dan Allah ba dan gidansa ba manzon Allah sai Allah zai gina masa gida a aljanna haka hadisin bukari tabbatar duk wanda ya gina masallaci don Allah ba wai dan ya kawata gidansa ba ya gina shi a wajen gidansa jama'a ku zo ku yi sallah kowa ya to ubangiji ta Allah zai gina masa gawartaccen gida a cikin aljanna inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wanda bai tsoron kowa sai Allah ba ulaika asa fa ata ulaika an yakunu min al-muhtadin Abdullah da Abbas ce duk inda asa ta cikin Qur'ani wajibi lafazin asa din shi a larabci abin da yake nawa tsamba ne ko da waɗannan ana musu zaton su zama su yi. to shi ne imamu da makkari da yake kwararre ne a daga yace zakan ta bangaren su domin mumuni na gari duk inda aiki na gari ba ba san sa dari bisa dari ko ba haka ba yana da kyautu ta ne zato ita amma ta bangaren Allah wajibi ne da haka yake alhadu indahum marjuwa wa inda Allah ta'ala sabita walillahi akbarul umur abin ƙwairin Allah kan fake da su yi ne amma su tun da san dai ba su kyawun da su suke makawo ne Allah kuma abin da al'amuran da su gaba da Allah أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين إمام مسلم يا فتاة في الحديث في الكتاب سيدا تشيك حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير فهذا هو حديث سيما النعمان بن بشير الله تعالى الدابري قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم na kasance a wani mimbarin manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi fa qala rajulun sai wani mutum cikin sahabbai yace ma ubali alla a'mala amalan ba'da al illa an asqa hajja yace dan damu ba in bayan musulunci ban rabauta da kowane aiki ba sai kawai in tanadin ruwan da zan shayar da alhazai in wannan ne kadai aiki na ban damu ba ma'ana yana ganin shayar da alhazai din yana cikin mai abubuwa masu falala wa qala sai kuma yace ma ubali an la a'mala amalan ba'd al-islam illa an a'mura al-masjid al-haram ban damu ba a ce bayan musulunci ba abin da na rabauta da shi sai rayar da almasallacin nan mai alfarma na makka a ce idan fitila ta mutu zan kawo idan a tubal galba mai ne zan kawo in wani gini ya lalace ne zan yi kaza ne zan yi kaza in ba ni da wani aiki a duniya sai wannan bayan musulunci yake to ban damu ba wannan ya zama abin alfahari wurina wa qala akhar sai ɗaya daga cikin su yace al jihad fi sabilillah afdal min ma kuntu jihadi dan daukar kalmar Allah domin zuwa dauki ba daɗi da kafirai don ya haɗa kalmar Allah a kan ƙasa ya fi daraja da falala da duk abin da suka faɗa ba zan da rahun umar sai umar ya daka masa tsawa me yasa kuke surutu me yasa kuke kaza wa kana yace la tarfa'u aswatakum inda minbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku dan daga murya wurin minbarin manzon Allah haka manzon Allah ba a daga murya umar ba manzon Allah dan bayanin ya tafi gida bai fito ba amma a wurin minbarin ma kada daga murya وهو يوم الجمعة وانا لا ناتي في الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة يتي أما إذا لا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه in an gama sallar a yace zan shiga in yi wa Allah fatawa dangane da abin da kuka magana din nan da kai mai tsayar da alhazai da wanda zai raya masallaci da wanda kuma zai jihadi cikin kuwa ya falala yake da nake da kawai sai na fara aya ta riga ni fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar da aja'altum sifayatal hajji yanzu za ku sanya shayar da alhazai wa imaratal masjid al-haram da rayar da masallaci mai alfarma ta hanyar sabunta gininsa ko samar da fitila ko samar da haske ko kaza a cikinsa kaman amana billahi mai wannan za ku ce daidai ki da wanda ya imani da Allah wal yawmil daidai yake da wanda ya imani da ranar karshe wa jahada fi sabilillah yi jihadi da dauka kalmar Allah ya suke da juna ba dai suke da juna a sai masu jihadi suna da falala matuƙa kwarai da a sai bayan an yi imani da Allah bayan an yi imani da ranar karshe ya rage saura a yi jihadi jihadi kuma ana yin sa da dukiya ana yin sa kuma da karfin to in ya kama da dukiya sai a yi da dukiya in ya kama da karfin to kuma a yi da karfin to din haka haka jihadi ana yin sa da harshe haka manzon Allah ya bayyana yake ko ya ki kafirai da harsunanku da dukiyoyinku da kawunanku matakai ne yayin da kowace marhala kowace zango ake ciki suka amfani da shi yanzu zangon da muke ciki a najeriyanci eh, a najeriyanci zango na ni jihadi da harshe jihadi da dukiya ko idan jihadi kuma da da makami yazo kuma sai ai kuma yanzu wannan jihadi da dukiya jihadi da harshe sai ai kai ya ku masu dukiya ku baje dukiyoyin ku fi sabilillah ku kawata masallatai ku rayar da masallatai ku samar da makarantu ku ɗauki nauyin yara da ba su da ilimi su je su ilimi wanda za su yi karatun addini su je su wanda za su yi karatun likitanci su je su wanda za su je su karanto siyasa su je su wanda su karanta shari'a su je su yi wannan duk ina cikin jihadi fi sabilillah dan ku ya jahilci daga cikin gaba daya community na musulmai cikin al'ummar musulmai ku ya jahilci ya zanto babu ko kuma malamai ku faɗi gaskiya ku karantar da qur'ani ku karantar da hadisi la takafu fillahi lawma tala'ib kada ku ji tsoron zargin mai zargi wajen isar da sakon Allah kar ka ji tsoron za a kwankwasa kofa a gidanka da daddare ko a tafi da kai a yakan ga ce wani malami da jihadin musulunci a takuna mai gudunar mayar tabbatar da musulunci malam ya ce musa ya kaga ce an kama shi wani ne ya sanka cewa an shari'a kawai wa ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba abin da ya sa suka tsora musu karan kuna wai dan sai sun imani da Allah wai su malamai sun ce a kare tsarin Allah Allah ya ce manzon Allah ya ce su kuma wannan dajutan suna son a kare a kare constitution take layi a kare arnanci da magudanci wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz ba ta sa a ja da baya dan an kawo malamin ya kuma ko dukkan wani malami da ya fara ban ja da baya wannan yana daga cikin jarraba da Allah ke jarrabar bawa dan ya kammala ladansa amma su da gute ganin in sun toye ka sun saka ya ka wai shi kenan aqidar ka ta mutu da ka san ba lokacin aqidar ka suka bude mata kofar yaduwa abu da a yanka lokacin suka bude mata suka ba ta dama ta ya yadu ko sun ko sun babu yanda suka iya na allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kullihi wa law kariha al mushrikun Allah shi turo manzon sa da shari'a da addinin gaske addinin na gaske addinin musulunci li yuzhirahu Allah ya turo addinin din ya tsora ala dini kullihi kan dukkan addinai da ke ban kasa walau kare da mushrikun mu ko sai ko kunki musulunci ce yawa a musulunci ce ta ko da mushrike suke insha Allah dukkan musulunci ce ta karka a jita mu mu da a nan ko a can gurin muna so ya zanto mu ne tubalin kasuwarta a garin mu amma a ko ina muna son ta yadu yasa gurin mu idan daga nan Kano wani yayi tara ya ce sai shari'a to a samu a katsina ma haka a maiduguri ma haka a lagos ma haka a ibadan ma haka ba ku ji da ɗan uwan mu na kudancin ta fannin masu suna rubuce rubuce cewa sai shari'a a ibadan ma an ce sai shari'a والله لا يهدي القوم الظالمين لا يستوون عند الله Allah ce ba za su daidai a wajen Allah ba da wanda ya shagalta da ke kansa kadai da wanda bayan ya shagalta da kansa kuma yana son alheri ya game kowa da kowa la yastawuna inda Allah ba za su yi daidai wajen Allah ba wanda ya zauna a gida yana zikiri yana qiyamul layli yana hailala yana azumin litinin da alhamis wai amfanin abin gaba zai tsaya da amma wanda bayan yayi wannan sai ya fita wajen yada musulunci a ƙauyuka wajen karantarwa wajen kila wajen wa'azantarwa wajen jihadi wajen kakkafa makarantu alherin kansa kadai da zai ketare wannan sa to da wanda alherin sa yake kai kansa da wanda alherin sa yake ketare wannan sa wannan yafi la yastawuna inda Allah ba za su taba zama daidai a wajen Allah shi ba ku ji ba abin da yin gudana tsakanin manyan malamai guda biyu Ubayd bin Iyad da waye da wani da wani namanta Abdullah bin ah, abin nan ne ɗaya daga cikin su ya ji ya shiga a masallaci ba ji ba ku kayan aikin ka ba ibada yake karatun qur'ani yake karantar da hadisi yake ɗaya kuma idan ya zo ya karantar da hadisi wata biyu wata uku sauran masalli kuma sai a tafi jihadi sauran kuma sannan kuma a je kasuwanci a samu kuɗi a tara dan a sai yadda za a samu duke da za a yi jihadin da ita ya zo ya karantar da hadisi ya je kasuwa ya samu kuɗi kuma ya fita jihadi shi wanda yake masallaci yana nan ba abin da yake sai karantar da alheri yana ta karantar da qur'ani da hadisi sai malamin sai ya rubuta masa da wasiƙa yace ya abidal haramaini law abasartana la alimta annaka fil ibadati tal'ab man kana yuqbidu khaddahu bi dumu'ihi fa nuruna bi dima'ina tatakaddamu rihun abiri lakum wa nahnu abiruna rahatu sanadiki wal gubar al la yastawi la sai ba zai saboda wanda ko ba ta ba yace ya kai wanda yake rai wanda yake ya kai mai ibada cikin masallatan nan masallar farma guda biyu na Makka ko na Madina ya kai mai raya su da ibada da za ka san me muke ciki a filin jihadi da ka san kai wasa kake wani kuke ya kai wanda yake duka kuma tunta da hawayen da ke diga saboda kiyamun laye da kuka da jin tsoron Allah to mu kuma muna jika wuyan mu ne da jini yake ku kan jin turare kuke yi mu ko mu shine kura a filin gumurci wajen yaki ai ya ce babu yanda za a yi manzo Allah ya riga ya faɗa la yasawi gubaru ahlul lahi fi anfusihim wa dukkan narin fal afqa inda za a yi a ce an tarawa mutum kula a wajen jihadin yaki da hayakin wuta ranar tashin kiyama ba su haɗuwa da duk kafar da ta yi kura wajen jihadi to ta riga ta kubuta daga wuta ranar tashin kiyama yani kitab hada kitabullah yanqu bainana littafin Allah yana furuci ga cikin tsakaninmu laysa da kai wanda ya hada wajen yaki ba mutum ce bane wannan labarin ba a tsare sai yana nan cikin alqur'ani wala ta sabanna allazina qutilu fi sabilillahi da haka la yastawuna inda Allah ba za su daidai ba wajen Allah dan haka ya kamata ko in ce ya wajaba mu jihadi da ilimin mu mu jihadi da dukiyoyin mu mu jihadi da kalmomin da ke fita daga bakin mu wajen yada musulunci wajen kira gare shi wajen sama masa kwarjini Wallafila ya haɗu da ƙaunar waliyyai lallai Allah maɗakacin sarki ba ya fi yadda waɗanda ita a zalamai ma'ana baya basu da wasu nasara a kan mummuneku. Allahina amanu wa hajarwu wa jihar Dutse sabbin zahidi amwalihinmu wa an fi shi a zama damar jantan inda mu وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الذين آمنوا وإن بسكي إيماني دا الله وهاجروا سنن سكي هجرة وتسكى تلاسة دا قدرين دا كافر يما ما يجزوا دا قدرين دا راسة سامدامين إيماني دا أيوة دا أيوة دا إبادة دا الله يسرح السامد وجاهدوا في سبيل الله كما سكدوا سكي جهادي دنيا كلمة الله بأموالهم تدوكيوين سو وأنفسهم وتؤينهم بكما كاونين irin waɗannan a'azamu darajatan inda Allah su ne mafiya girman daraja da ɗaukaka wajen Allah wa ulaika humul faizun kuma irin waɗannan su ne masu rabauta az-zafiruna bil khair wanda suke cin nasarar samun alkhairi yubashshiruhum rabbuhum ubangijin suna musu wata bishara ta musamman bi rahmatin minhu da wata rahama daga gare shi da zai dinnufe su da ita su samu shiga aljanna wa ridwan ga kuma yarda da gare wa jannatin ga aljanna da aka tanadar musu lahum fiha na'imun muqim wato ainihin su a cikin gidan aljanna din nan suna da ni'ima muqimin wanda take madawwamiyar ni'ima wanda take ba ta yankewa khalidina fiha abada suna masu dawama cikin gidan aljanna din nan har abadan abada an gane ku lahum fiha khalidun inna allaha indahu ajrun azim lalle Allah madaukakin sarki akwai lada mai girman gaske a wajensa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Abu Hurairah Allah ta kare da abriki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man yadkhulul janna yan'am wala yab'as la tabla thiyabu wala tafna wala yafna shababu yake ta dukkan wanda yake da cikin aljanna zai ci gaba da ni'imtuwa ne da dai ba zai taba yin hasara ba ba zai taba kunyata ba la tabu la tiyabu da da tibabin jikin sa ba ta tsufa sai dai a shirya a da wannan sunan ado amma ba da sun tsufa ba wala yafna shababu sannan samartaka ta kuma ba ta tafiya yana nan cikin samartaka sai shekara talatin zuwa talatin da uku kaga tsakiyar karfin namiji kenan to a haka mutum zai dawoma cikin gidan aljanna shine khalidun fiha abada suna masu dawoma a cikin ta har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle Allah madaukakin sarki yana da lada mai girma a wajensa Allah sa mu su ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وأن لسك الإيمان لا تتخذوا آباءكم كركت ذاك لكي يوم وإخوانكم كو دنجنكو كنوا كنييكو كنه أولياء أمتين أبا بنقونا وأن ذاك جئلتا مثل لمرينكو وأن ذاك لنك بينا مثل سرنكو بيسا فأدينكو in istahabba al-kufra ala al-iman in dai har sun da kafirci bisa ga imani daga lokacin da suka zaɓi kafirci bisa da imani to babu ko ba bayyana musu sirrin abin da ya shafi musulunci da sirrin motsin musulunci da sirrin ayyukan musulunci da ake son za a yi ko waɗanda aka yi ko sai dai abu ya bayyana su dai amma ba hali ku bayyana musu kun je masallaci kun je wata kungiya ta addini kun tattauna kan ciyar da musulunci gaba ka zo gida ko babanka ba musulmi bane ko wanka ko kaninka ba maguje ne ko kirista ne ko bai hude ba sai ba faɗa masa abin da musulmai ke ciki Allah ce la tafakkar kar ku rike su kar ku rike iyayenku ko danginku auliya a masoya waɗanda har za ku rinka bayyana musu sirri ko ku fifita su akan mummune idan su kufar kufra alal iman in har dai sun zaɓi kafirci bisa ga imani wa man yatawallahu minkum dukkan wanda ya ɗauke da tsunci lamarin su cikin ku ya taimaka musu ya kyale mummune fa ulaika hum zalimun to irin wannan lalle su ne azzalimin wannan hakika Allah ya bayyana ta a wurare daban-daban ya aika alladheena amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ya wanda ta yi imani karfa yahudawa ko nasara ɗan mutan a matsayin ababan kauna an gane ku dan Allah ce ba'dhum awliya ba'd sashin suna kaunan sashi sashin suna tallafa ma sashi suna taimakon sashi amma ba gonsu wa man min minkum dukkan wanda ya tsinci lamarin su cikin ku ya tallafa musu ya taimake su ya kyale mu malikan uwanka fa innahu minhum to lallai zai tashi cikin su ranar tashin kiyama kai ko ai abu munana haka Allah ya tabbatar wajen karshe karshen suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir da dai ba za ka taba samun wanda suka yi imani da Allah da ranar karshe ba yuwaduna man hadda Allah wa rasula wai su suna kaunar wanda ya saba wa Allah ko ya saba wa manzon Allah ba zai yi ba walau kanu aba'ahum ko da iyayensu aw abna'ahum ko ɗayansu aw ikhwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko danginsu ulaika kataba fi qulubihim al-iman masu irin wannan sifa rashin nuna kauna da kafarai ko mun dangantaka da ke tsakanin su da su irin su wanda Allah ya rubuta imani ya gane imani cikin zakatansu wa yaddahum bi ruhum min Allah ya karfafe su da ruhi daga gare su ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها الله زي تقدس الجنه ودك ولا موت غدانا بين ينتا رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يا جد سوسن يدد ulaika hizbullah irin waɗannan sune tawagar Allah rundunar Allah ala inna hizballahi humul muflihun ku saurara rundunar Allah sune masu cin nasara a sai kenan da zaran addini ya ga babban dole wanda zaka yi mu'amala da shi ya zanto akwai kaffa kaffa akwai kula me ya kamata ya sani me ya kamata bai sani ba game da kai kai kadai ko game da yan uwanka musulmai kai kai kadai bai kamata ya san waɗansu sirrinka ba na addini ko na rayuwa dan idan yi san sirrin ka a rayuwa ya san yadda zai maka kai zai iya maka ballan sana kuma sirrin ku na yan uwan ku mu ne ka mutum masallacin uwan ku ka mutum masallacin kauyen ku ko garin ku kungiyar ku ta addini da kuke yada musulunci bai kamata kafiri ya san sirrin ku me kuke tsallawa me za ku aiwatar ba lalle kai musulmi ka zanto mai sirri kar ka manta da abin da aka faɗa wa mamale farkon suratul mumtahina ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu aduwwi wa aduwwakum awliya makiyana a duniya kar ku riki makiyana makiyan ku a matsayin auliya a ababen kauna na ilaihim bil mawadda kuna sallanta musu kauna a zuci bayan ku so san kafirai mu'amala ta kace ku sama waɗanda kuke iyayenka ko da suna kafirai musulunci bai hana ku ta musu ba yayyanka yanka koda suna kafare musulunci bai hana ka tallafa musu ba ka taimake iyayenka ko da kafare ne ya halatta kai musu noma ya halatta ka kawo musu itace ya halatta ka gyara musu gidan kwana duk wannan ya halatta alaka ta mutum da mutum amma abin da ya shafi addinin ka ba ko ba bayyana musu me kuke cikin musulmi dan Allah ya riga tabbatar a ayoyin da mun karanta bayan makon da ya gabata la yarqubuna fi mu'minin illan wala zumma kafirai su a sunfa su ta kafirai ba sa kiyaye wa mummuni dangantakar jini ba sa kiyaye masa zama na yarjejeniyar zama lafiya ko sun yi ƙarya ne za su iya cutar da kai da haka da kamata su sauke ba shi yasa ko a mu'amala ta kasuwanci wanda ya kamata ka dawo kusa da kai su zama yaranka su san sirrinka su san me kai banki ne ka ajiye ya kamata su zama mummuni ne amma bai dace ba ya kasance ka ɗauko ka bari suka san sirrin dukiyarka dan uwan ka musulmi ba sani ba bai dace ba ya kasance ka ɗauko ka bari su kake shiga da kuɗi a gidanka su ne direbobi su ne masu wanke wanke su ne masu dafa abinci su ne masu bayar da abinci akan tebur ana ci ana ya gado bar attajiran haka sai kuma babban attajiri musulmi amma kuma idan ka je duk waɗanda suke shiga da fushi cikin mata masu wanke wanke da direbobi da yaron da ke raba abinci a kan tebur idan an tafi a kwashe kwanuka sai ka samu duk arna ne gaba daya labarin ka kowace lahadi sai sun je sun kai tashi sun bayyana labarin ka duk abin da ake ciki la yaqbuna fi mu'minin illa wala ba ta kiyaye maka wai dangantaka ta ko da akwai ta ba ta kiyaye maka wai yarjejeniyar zama lafiya ko da akwai ta يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون cewa suke sun yi da da harshen su amma ƙarya ne a zuci ko ba ka ai gajeren misali abinda Obasan jewa dukkan shugabannin Arewa lokacin da suka je ya fito da yan arewa da suka fito da shi da gugu musulman kuma yan arewa da suka tara masa kuɗi yakin neman zaɓe su suka yi yawo da shi suka faru daga Maiduguri suka je ina ne duk garin da aka je manyan attajirai da manyan eh, siyasa da manyan masu kuɗi suke shirya masa siyasa siyasa da kira su rinka yawo da su a cikin jiragen su kai shi su dawo da shi amma yana hawa shugabancin kasa su wanda ya tsaye waɗansu abokanai a arewa kamar bai taɓa sanin su ba wannan shine abin da alqur'ani ke faɗa ha an tun antum ula'i hom wala la yuhibbunakum ku ga shi waɗannan ku mun ne tuhibbunahum kuna son wala wa la yuhibbunakum Allah ya ce su ku ba sa son ku su ko ba sa son wa ke faɗin wannan zance mahalicin ka mahalicin mu mahalicin su gaba daya to ne bonan hum wa la yuhibbuna wa tu'minuna bil kitabi kulli ku dukkan littafin da Allah ya saukar tun da don asaura da bura da jila zuwa alqur'ani kun yi imani da shi yana cikin da sunan imani ko yadda da su su ko sun yadda da nasu musulman naku ba wa idza laqukum qalu amanna inda za su haƙura ko sai ya kun imani ai ba ku mai ana tare wa idza kalau in sun keɓance gefe guda za su yi mitin din jakin bene sai wani malam ne kuma sai ka mitin din jakin bene wai mitin ne kuka za ku hawo benen ku yi mitin bayan an sauka an yi mutum an an yi mutum an tattauna komai da komai da aka sako ya wani kwana biyu ku sadu ba duka tsaya kamar ganawa ce kan mutum da mutum sai mutum suka ko da su tsaya a jakin bene sai su warware abin da aka yi a mitin din sama wa idza ne in sun ke tsanta ta daga cikin ku dan haka sun fita daga cikin duk haka sun rika shugabannin arewa yan an haɗu da arewa za a yi ne a matsayin jam'iyya wanda ke son samun shugabancin kasa a matsayin najeriya da hakan najeriya ake magana amma idan an ƙare dukkan inda ya uwansa suke arna da wanda suke OPP da wanda suke abin fere da wanda suke kowace tsiya zai biya mitin da su mitin cin jakin bene ke wa idza kalau in sun ke banta su kadai azu alaikumul anam da mul gai cizan sun yatsa suke suna fushi da ku ina ma ku mutu Allah ya faɗa azu alaikumul anamila min gai kamar su قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسكم حسنه تسؤهم وانا الخير ان يدنك فيكم كل من كان كان تسا sai wannan ya bakanta musu rai wa in tusibukum in mummunan abu yazo din da kafu gaba daya ya fara ko biha farin ciki suke haka ba Allah ya saka ta da amma sai kana nan har yanzu ka san gidanku ba su sun gidajen su ko da sun yi mitin da kaza zai yi mitin da in gidansu za su yi mutum yana su yana su zo su je su arna kai ba ka da yana mu yana mu su zo mu je mu musulmai shi sa aka mana wasa kika tashi a siyasar Najeriya kowa ya riga ya gani ya rage na matasa masu tasowa sabon jini su dauki darasi ya rage na dattijan da suka yi mana saura masu cikin al'ummar mu masu kishin musulunci su haskaka fitila ga waɗannan matasa masu tasowa akwai matasa mata tasowa ɗaya ɗaya ko mun riga mun san akwai su ba a taro a lalace gaba ɗaya ga hoto mun riga mun gani a Zamfara ga wani hoto muna gani a Niger ga waɗansu hotuna daga Kebbi ga waɗansu hotuna daga Kano ga waɗansu daga Yobe ga waɗansu daga ina waɗannan matasa ɗan shekaru arba'in masu sabon jini har yanzu akwai ɗaya, ɗaya, kun da tije tsakanin can da can waɗanda za su iya jagoranci mai kyau da shawarwari masu kyau kar su yi musu kadar ayan kadan ya gaba da suke dukkan da dan arewa kaza ne a bai dace ba an riga an san wanda suka kai suka tsaya sai a dakatar da su ko ƙaurin aure ake a kusa da gidansu kana makwabtaka kar ka faɗa masa sai ga ana tarin ƙaura aure wallahi irin wannan da tijan da arewa kar ba ya dace wallahi kar ba ka faɗa masa sai dai ka tsaro ya ba ta zaki baka ce ai namu ne na musulmi miki namu ne namu ne masu kiyamun laifi. namu ne wanda suke zuwa inda ake cewa haddasa haddasa namu ne wanda suke zuwa tafsiri namu ne wanda duk inda ake lakkan musulunci za a gansu a wajen amma sai da ba a ganin ka tafsirin da sai kanka wannan da kuje ne wannan to waye sai kula da kai ko ɗaurin aure ba ta da darajar da za a faɗa maka wallahi idan muka haka sauran da tijan so da dake su waɗanda Allah ya su kuma su tuba da su ne tuban su su nemi kuma mu yafe musu dan su gaba an ta Allah ne da sabuwa la tattakhudhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum dukkan wanda ya jibin talamarin su kafare cikin ku fa ulaika humuz zalimun irin waɗannan su ne azzalimi Allah tsare mu da su onye nwụta na-aba ụkwụmụwa abana ụkwụmwa ekụwalụkụwa agụwajọkụmwajiọratkụmụwa awalụdekaịtara ụmụrụna-wa wa-ahiro ka jeha ụra وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل كتب سوء إن كان آباؤكم إذا ما هيفنك سن سنسي وأبناؤكم دائمكم وأزواجكم دكم ماتنكم وإخوانكم دكم دينكم su yayye ko kan kalle maza ko mata wa akira tukun da sauran ku akari ba ku wa fi qira'atin akira tukun a wata qira'a da maddi kenan wa amwalun iktarabtumuha idan har dukiyoyin da kuka samu kuka tara su suka kasance wa tijaratun ko idan hada-hadar kasuwanci ta shauna kasa da ha wadda kuke jin tsoron ka da ha ku kuke kankan an ce ku tallafa musulunci sai ku ce kasuwa ba ta niki ku kame ku rike kuna jin tsoro kar ku ciyar wa masakin ha ko wadansu gidaje maka maka da kuka gina su kuke kaunar zama cikin su idan duka waɗannan ababai da aka zana nau'ikan al'amura guda takwas nan da aka zana sun kasance a habba ilaikum su ne mafi kaunatuwa a wurin ku min Allah wa rasuli fiye da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi fiye da jihadi don ɗaukar kalmar Allah fa miltum ilaiha dan haka sai kowa karkata zuwa ga su kowa karkata zuwa ga 'ya'ya, dangi mata gidaje dangi da sauransu kuna ganin wannan shine abin kaunar ku sama da jihadi sama da daukar kalmar Allah sama da raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har wannan shine abin da kuke so amma ya tatallabahu amma ya tatallabahu hubbullah sama da abin da kaunar Allah take neman ku da yi wa rasuli ko kaunar manzon Allah wal jihad fi sabili ko kaunar jihad fi sabilillah fatarabbasu to ku dan jira kaɗan hatta ya'ti Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa malaka an ibn abbas radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan abbas annahu fatahu makka wato abin da ake nufi da amrullahi cikin wannan aya shine bude makka ma'ana ya ku masu ruwa da dukiyoyinsu a yau to ku ji ku ku gani in ma ba ku yi ba za a zo a bude maka ku ga yadda musulunci zai yata kuma ku ga dukiyar ka da wasu ka mai ta hana musulunci ci gaba wannan cewa duk da abin ya faru ne ga waɗanda suke lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukuncin ayar ya tafi kowa da kowa dukkan wanda ya rike dukiyarsa yana so ya tara wa ƴaƴansa mai za su gada bayan mutuwarsa yau kai mai babanka ya bar maka baban babanka na nan da rai kuma ka fi shi dukiya kai kake fiye da shi wa amma duk da haka yanzu kai ka san shekarun ka sun mutu idan ka ji daɗi ka more ka fara jin miya ka fara jin jin daɗin ka wa amma tunanin ka wace ne ƴaƴanka ka mai ka tara musu kafi talauci kai mai baban ka tara masa kai talauci Umar ibn Abdul Aziz ya zo mutuwa aka zo aka bincika cikin taskar sa bai bar kowa ga aka ce ah, haka za ka bar ƴaƴanka ga sunan rigid matasa wajen mutum goma ba abin da ka bar musu yace in har ya kasance salihan bayi ne ba sa bukatar dukiyata dan Allah na jibin lamarin salihai ya ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin Allah ke jibantar salihai ba iyayen yace in ko sun zanto ba salihan bayi bane ba falam wa yanhum ala ma asaytillah ban taimaka muku wajen sabon Allah in salihai ne Allah zai kula da su in ko mutanen manza ne me yana amfanin ka taimaka musu kuma su saba wa Allah gobe to nawa ne yau wanda su riga sun wai yanzu tunani ya aiki ya za a tara sulutai ya za a tara gidaje ya za a tara motoci ya za a kaza ya za a sata ya za a koyi ya za a binne ya za a kaza wai dan a tara ma yaya kuma baya tunanin cewa shi bai gina ma kansa donon zikir kafin ya je baya tunanin cewa shi mahaifinsa da kakansa kila har da kakansa na biyar a tarihin gidansu ba mai dukiya da kansa aka fara dan rabon daga Allah ne na nuna nanu narzuqukum wa na nuna nanu narzuquhum wa iyyakum haka Allah ya muke an taku da su a wani ne muke an taku da ku aka fara ambatan su kafin kai da nuna arzikin daga wurin Allah zai iya ketare kai ga wajen su baka tara musu komai ba su dukiya bayan sun girma kai baka da kokon ba sunan da Allah ma rayuwarka to duk wannan hikimomin Allah ne masu tarin yawa da haka waɗannan al'amura guda takwas a ɗabi'ance mutum na son su ba wanda baya son mahaifansa ba wanda baya son ƴaƴansa ba wanda baya son matarsa ba wanda baya son dangi ba wanda baya son jarinsa ko rumfarsa ta kasuwa ba wanda baya son gida na mallakar ba wanda baya son kaza ba ababen nan gaba ɗaya an a ɗabi'ance mutum na son su amma abin da yake kuskure ka fifita su bisa ga Allah ka fifita su sama da kake san manzon Allah ka fifita su sama da jihadi don ɗaukar kalmar Allah ai kun san hadisi ya tabbata cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda ne ke hannunsa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi a wata rawar ba yace wannan ajin wallahi ɗayan ku ba yanda za a iya zama da cikakken imani har sai na zanto ni na abin kauna a wurinsa sama da ƴaƴansa sama da mahaifansa sama da dukkan mutane gaba daya sai kana kaunar manzon Allah da kaunar yaduwar sunnarka sama da kake kaunar danka da ta haifa sama da kake kaunar mahaifinka sama da kake kaunar matarka to sannan ne ya zanto kai imani na gari saboda haka waɗancan da suka abin nan suka yi sakaci sai aka faɗakar da su da wannan aya fa tarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ba ya shirye da waɗanda suke fasikai kuma in ka ruwa wa kai wa ruwa in ka tawallau ya sabda al-qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum in kun juya baya kun yi ruwa yawa kai wa ruwa kan kai wa ruwa haka Allah ce ha antum haula tud'auna li tunfiqu fi sabilillah ana kiran ku ana muku yesuwa ana muku magiya da Allah litun fi kufin sabilillah dan ku zo ku bayar da dukiyar ku a dauka musulunci sannan ku mun yabkal amma a cikin ku akwai maruwata akwai wadanda su ba masu rawa ba su ba masu kyauta ba suna da halin da za su bada da yawa sai su bada dan kadan ta zo ana taimakon musulunci wai a fatun da ake ajiye dan an ce fi sabilillahi a masallaci sai mutum ya dauki canjin da ya sa canjin da ya sai su gare dazu shi zai zuba cikin wannan abin ya ba da naira hamsin ya sai sigari an ba shi sigarin naira talatin ko talatin da biyar naira goma sha biyar sai zo masallaci an rubuta akwati fi sabilillah ya saki naira goma sha biyar sai sarki kira Allah ga naka kai ma'ana shi naira talatin da biyar ya kone ta ya zuki a fannin ko inji sai ya fitar da haike kira ma lafiya kai sai ka dace ka can bala'i ko canjin da mutum ya sai goro wai shi zai ba su sabilin lafi san ma samu ke da addini wallahi ubangijin da ya baka da yawa shi zaka rinka ba canjin goro ko canjin sulal shi ya baka da yawa kai kuma kana baka wannan canjin dan wulakanci ko kun ya baka ji ko kun ya baka ji kana da kamar zaka bayar da naira dubu ɗaya naira dubu biyu dubu biyar dubu goma sai ka zo kana bayar da naira dubu naira naira goma sha biyar kana ba mutane kwandala ya ka sai da zaka da su sun ma nauyi aljihu sai ka jefa su a akwatin fi sabilillah a masallaci a dauki akwatin da nauyi da an buɗa sai a daga baya dukkan mun da Allah mu ji tsoron Allah Allah wallahi ba abun wasa bane mu ji tsoron Allah kar mu dauki abin da wasa ba haka ba za ka mutu ba kai komai ba fa tarabbasu ku dan jira ga shi da tuba amrin sun ji kudin fa minkum man yabqa al ba ko baro wata Allah ce wa man yabkhal duk wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsi kansa wa, wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah mawadaci ne ku kune talakawa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum in kuka yi kunnan uwar ce guda abin da ake faɗa sai Allah ya canja da wadansu mutanen da ba ku ba kuma la yakunu amsalakum to ko ba za su zama irin ku ba marowata والله لا Allah القوم الفاسقين الله بايك يد فاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين لقد نصركم الله حقيقة أبنجي ياتي مكيكو في مواطن كثيرة أولا لما تتالي يوم kamar a yakin badar kamar a yakin uhud kamar tsakanin ku da yahudawan banan nadir ko banu quraiza ko abin da aka yi a gazotul ahzab duk Allah ya taimake ku haka a gazotul mota ubangiji ya taimake ku fi mawasin kathiratin a wurare masu tarin yawa Allah ya taimake ku wa yawma hunaini amma a ranar da aka yi yakin ne mai ya faru in a a'adabatkum kasaratukum yayin da yawan ku ya burge ku dan a lokacin nan bara don musulunci soja bayan soja har mutum dubu goma sha biyu dama yakin hunain ya an yi ne a shekara ta takwas bayan hijira dan a shekara ɗaya aka yi da fatahu makka an zo an yi fatahu makka a goman karshe ta cikin ramadan cikin watan shawwal kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin hunain ita hunain kan wuri ne tsakanin makka da ta'if manzon Allah ya ji labarin cewa ga banu hawazin can karkashin Auf ibn Malik an-Nasri sun yi taron dangi sun zo don su yaki addinin musulunci dan sun ji an bude maka suka ce bari mu je mu yaki annabin har a makkan dai manzon Allah ya ji labarin haka sai ya fitar da sojojinsa dubu goma wanda suka taho daga madina dubu biyu kuma waɗanda suka musulunta a ranar da aka fata makka mutum dubu goma sa su haka aka fitar da su suna kan hanya ta wannan wuri da ake kira hunaini kenan da haka ake kiran ta kiranta ta hunaini sunan wuri ne ko kuma ake mata ta awfas saboda shi ma wuri ne awfas ko gazo tunin ko gazo tawfa duk yaki ɗaya ne an yi shekara ta takwas bayan hijira kuma a cikin wata na shawwal kina Allah ke cewa wa yawma hunainin haka a ranar yakin ne ku tuna me ya faru a wannan rana iz a'adabatkum kasratukum yayin da wato ainihin yawan ku ya burge ku fa kultum kuka dinga cewa lan nubna bal yawma min killa a yau in dan karancin adadi ake cin nasara kan mutane ce yau ba za a rinjaye mu saboda saboda karanci dan mu da yawa haka musulmai suka rinka faɗa a wannan rana dan sun ga suna da yawa an gane ku wa kanu isnai ashara alfan sun kasance su mutum dubu sha biyu ne wal kufaru arba'atu alaf kafirai ko dubu hudu ne Allah ce falam tuguni ankum shay'an wannan yawan naku din bai wadatar da ku komai ba wa zaqat alaykum al-ardu sai kasa sai muku kunci bima rahubat duk da fa'inta malati ma masdariya ma din nan masdariya ce ma'ana to awwal hiya wa ma ba'da hadal masdar fadaqat alaykum al-ardu ma'a rahabatiha ko ma'a rahabiha wa sa'atiha saboda ba din nan suka ce ba'ul musahabati ba'un ce da ke nuna tarayyan abu kaza ma'ana tare da yalwar kasar da fadin ta sai ce muku kunki kuka rinka nema ina ne wurin gudu ba saboda a lokacin kun yi alfahari da yawan kenan falam tajidu makanan tatma'innuna ilayhi ba ku samu wurin da za ku natsuwa gare shi ba li shiddati ma lahiqakum min al-khawfi saboda irin abin da ya faru gare ku ko ya riske ku na tsoro abin da kafaran suka yi da suka taru su dubu hudu din nan shi shugaban su Auf ibn Malik an-Nasri in ban manta sunansa ba sai ya tara dukkan su yace gaba ɗaya ɗan kabila ta kowa ya fito da dukiyarsa da ƴaƴansa da matansa gaba ɗaya ba da baya haka zamu fito gaba ɗaya da dukiyoyin mu za a tafi wurin yaki lokacin da suka tafi Zaid bin Samma yana shugabantar kabila kabilan sa ne ko ta kabila ne a Bani gusan kai sai zo ya same su shi Zaid bin Samma shahararren barde ne wajen yaki tun lokacin da hiliya an san da shi amma yanzu ya riga ya tsufa amma akwai bakin su yake da aka je aka yaji dango a wurin da ake kira Hunayn din nan aka yi sansani a wajen yake wani wuri ne nan saboda tsufawa ya kasa da wajen aka ce ainihin da ke aka yace lalle wuri ya dace kafar doki ba za ta zame ba dan ba sahara ke ba sannan ba zai rinka yin tuntube ba dan babu koko a wajen a zuba kire wajen yaki yace lalle wurin ya dace ce ta wane ne shugaban ku aka ce ki ne Auf ibn Malik ce ki ce lalle kam wannan kan barde ne amma bardan dan suru ne ba zai wadatar da kai ko ba zai cutar da kai komai ba dan bai kai karfin ka ba yaya ina banu kida da banu wane ne aka yace sun fito aka ce wannan ba su zo ba sun makale a gida sun ki wai sai da na san ba su fito ni ma da ban fito ba dan su ne yace lalle idan har ba su zo ba fa kad gabal hadd wal jidd yace ba kaifi ba da mutan kenan dan saboda ta ne yace ya nake jin kukan dabbobi da awaki da yara kanana ya ce aiki gaban yake ne yake a fito da su yace amma bai dabara ba ai da ya bar su a gida ta yadda in kun gudu kuna da inda za ku je ku goya in kuma an ci nasara a kan kuto ko ba za ku kunye ta gaba gaban matan ku da ƴaƴan ku sai kira wuki menene hikimar da kasa aka fito da mata da ƴaƴa ce ai wannan ma wani makircin yakin ne dan saboda idan mutum ya gudu daga wajen yaki wai na zai je ba gida ba dan saboda ya je ya rayu da matarsa ya rayu da ƴaƴansa ya rayu da dukiyarsa to ga dukiyar da wa zai guje bari a wajen ga dukiyarsa ga matarsa ga ɗansa ai ba guduwa sai dai abu yace ka ga ina raba ta da wannan dabara ta ka baka yi hikima ba ka je ka tashi ko da kan wani dutse dai inda za su dan samu ɓoya, ka ga yaya farkon yakin zai kasance tukuna yace shi fa ba zai ja da baya ba da bin Samba ce to wannan karan dai kan bana tsammanin akwai nasara a cikin sa haka suka yi suka shirya suka cikin dare aka ce ya za a yi yaki sun riga sun aika sun ji sir wani bangare na cewa musulmai na tafi su ma musulmai sa duk ana kowa na aika ya samu labarin juna saboda ka kaida idan ana yaki yana daga cikin dabaran yaki ya zanto kana da kwantar da dukkan komandojin ka na ko ina kuma ka dan san wani abu cikin abin da abokin gaban ka yake ciki wani shiri yayi dan ka fito masa inda baya tsammani amma daga cikin cewa ka bayyana dukkan makaman ka lokaci guda boye makamai ake ba a bayyana su akwai su amma suna nan a boye wannan shine dabaran yaki akwai dabaru akwai kaza amma ba a bayyana ba to saboda haka sai suka shirye cewa za su tare musulmai ne da ba sun riga sun yi timing din lokacin kai farmaki musulmai za su shigo daidai wannan wadin da asuba sai shi wannan shugaban yaki ya shirya sahu nan guda sahu nan guda nan ga hanya a tsakiya duk mutane suka yi kwanto sai da musulmai suka zo tsakiya tsakiyar mutanen ta yadda baya sun wuce waɗansu gaba ga waɗansu sai suka yi kansu gaba ɗaya kowa suka zare takobi ga hasken asubahi ya fara fitowa ga ragowar duhun dare ga takobi na kyalli gaba ɗaya sun jero gaba ɗaya a lokacin musulmi ba su an kara ba suka cikin waɗanda kawai suka tsaya tare da annabi akwai sayyidina abubakar akwai umar ɗan khattab akwai ali bin abi talib akai kusan ibn abbas akwai fadl ibn abbas abu su kan lokacin shi ma ya musulunta yana rike da wato abin nan din inda manzon Allah ya rubuta doki ya dora kafarsa akan taguwa sai yana rike da wannan ko akan alfadarar da yake kai an ce badala akan alfadarar da yake kai yana rike da wannan duk wanda su ne ba da baya ba amma sauran sun fita da baya a guje shi na Allah ke cewa baqat alaikum al-ardu bima rahabat kasa ta yi muku kunci duk da fadinta thumma wallaytum mudbirin sannan kuka duya baya kuna masu guduwa munhazimin kuna ana kuna ababan mun munhazimin kenan wa sabata annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ko tabbata ala bagalatihi albayda yana kan taguwan nan da safara wa laysa ma'ahu dirul abbas ba wanda yake tare da shi in jimalan sai abbas ibn abdul muttalib abbas ibn abdul muttalib wa abu sufyan ibn al-harith ibn abdul muttalib wal abbas akhidun bi rijamil bagala shi yan abbas yana rike da lizamin ita wannan wato ainihin alfadara wa abu sufyan bi rikabi abu sufyan na rike da likafa ina ne inda ake dora kafa ne shine mai kenan shine likafa kenan shi abu sufyan yana rike da wannan shine rikabi to ubangiji ce sun ma'anzalallahu sikina kafa sannan sai Allah ya saukar da nasuwarsa ala rasulihi kan manzansa manzan Allah bai tsira bai bai bai tsorata bai ja da baya yana cewa anan nabiyyu la kadib mm. anabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan gidan abdul muttalib wa alla mu'minina sannan kuma Allah ya dawo da nutsuwa a kan mummunai faraddu faruddu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dawo da suka dawo wurin annabi lamma na dawo ban Abba lokacin da Abba ya rinka kira da babban murya bi iznihi da iznin manzon Allah abbas yana cewa ya ahlal shajara ta'alu ila nabiyyikum ku dawo zuwa ga annabinku ya ku waɗanda suka yi bai'atar ridwan ku dawo zuwa ga annabin ku ya ma asarar ansar wal muhajirin ku dawo zuwa ga annabin ku da wannan kalma annabi na cewa sai kaza abbas na faɗa sai kaza abbas na faɗa da babban murya sai sahabbai suka samu karfin jiki suka samu suka ga manzon Allah a tsakiya to idan an gudu ma wa za a bari a wajen sai suka dawo bayan aka zo aka shiga cikin yaki fa katalu suka ci gaba da yaƙar kafirai a wannan lokaci bayan komawa wa anzala junudan lam tarawha sannan ubangiji ya saukar da wata rinduna wadda ba ku ganin ta ita ce rindunan mala'iku wadda suka rinka sanya tsoro a cikin zakatan kafari. wa azzaba alladhina kafaru ya ɗanɗana wa kafare kudar su bil qatli ta yadda aka ta kisan su wal asri wadansu kuma aka ribace su wa zalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon kafirai thumma yatubu Allahu min ba'da zalika ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم يتوب الله سنن الله كما يتوب من بعد ذلك أبسا غوان دي قدام من بعد ذلك باين شوتي وروان سن الله من يسا بسا غوان دي قدام منهم سكن سوكا فري بالإسلام تيدا الله تركتوبا ستهنجر سجد سجد سجد مسلم لأن غلبة الإسلام يجلب المغلوب إليه دوم رنجاية مسلم ينا جاو دوان دا أثر رنجاية إن يداو سكنسا سبب رنجاية مسلم ma'ana a wannan lokaci bayan an yi gumurzu an ci nasara a kan kafare waɗansu daga cikin su sun gudu kamar sa kai sun je sun gudu sun je sun sun gudu sun waɗansu sun gudu ta'if manzon Allah ya zagaye ta'if har tsawon kwana goma sha biyar ba shiga ba fita su kuma suna cikin ganuwa suna yi harbi har da karfi sai gaba sarki sai Allah dai dole suka turo da zakadun su a zuwa tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsare totar yaki da su waɗansu suka suka zaɓi musulunci waɗansu suka shiga aka yi ta kaza aka yi ta kaza an samu ganima mai tarin yawa da ta a wannan yaki duk wanda yake so ya karanta kisar ya more ya duba cikin littafin Zadul Ma'ad shi hadi ya karanta ibad na Ibn kayyim ya ambata ta darasin da za a yi dauka gazo ne da sauran gazuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe dai waɗansu daga cikin su sun tuba Allah ya tafi tuban su kuma cikin ganimar da aka samu da yawa cikin hikimar annabi sai ya rinka raba ganima ga waɗanda suke sababbin shiga cikin musulunci ya rinka kyale al na wal ansar sai a samu wani a sai a bashi rakumi goma a jima ya ce a kara masa goma har a ba mutum rakumi ɗari shi ɗaya wanda ya shiga musulunci bai daɗe ba aka bashi rakumi ɗari wani ya daɗe cikin musulunci an hana shi komai sai waɗansu suka samu damuwa so ya manzan Allah ya baki mun daɗe cikin musulunci ko mu ba ba mu koyo ba ga waɗansu sun shigo jiya an ba su rakumi ɗari manzan Allah sun sunan ya haɓa mutanen Madina me yana kuma damuwa cikin wannan al'amari yanzu ban zo muku garin ku ba kuna fatattu Allah ya shirye da ku saboda zuwa na kuna cikin kafirci Allah ya ba ku imani saboda ni ko yana raba kuna ya juna Allah ya bai da tsakanin zakatan ku yo wannan kadai bai ku ba suka ce lalle wannan kadai ya sai manzo Allah ya ce to kuma in ku ga dama za ku iya ramawa kuce an koro ka daga garin ka mun baka masauki kowa ya tsare ka muka taimake ka muka kare maka irin abin da zamu karewa dukiyoyin mu da ayyamu in kun ga dan kuma za ku iya faɗin haka yace haba mutanen Madina inda a ce mutanen wani gari za su ɗauki titi dinan yan madina su ɗauki titi dinan yace wallahi titin mutanen madina zan yace yo ba dan falla ta hijira ba cewa ni dan makka ne hijira ne ai da na zaɓi kawai in zama ni dan madina ne yake cewa yanzu ba zai ishi ba zai fi ba zai ishe ku alfahari ba mutanen kauye kaza an ba su rakumi sun tafi garin su da rakumi mutanen kauye kaza an ba su tumaki sun tafi garin su da tumaki ko kuma kun dauki manzo Allah kun tafi da shi garin ku da wanda aka baiwa rakuma aka ba shi tumaki da wanda aka baiwa manzo Allah din gurungun wanda yafi sai suka fice da ga saboda ba sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin hikimar rabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk shugaba da yake iya gudanar da shugabanci ba ya da mutane sun ce muna san kaza zai ba su kaza ba zai iya hana su ba dansu kuma ya hana su ba dan baya son su ba manzon Allah ce su da dama dan hana mutum wani abu in ba wani can daban wanda na hana din na fi kaunar shi sama da wancan wanda na ba yace to shi wannan yana da karfin imani na kyale ko da na hana shi na a musulunci wancan ko in ba a masa kyauta ba kila ya yarda ina jin tsoron kar Allah ya jefa kyauta sai in ba shi kyauta dan ta tsire masa imaninsa yana cikin hikimar gudanarwa shi yasa baka da damuwa da amana kai dan shugaba ya baka abin kike da in bai baka ba in dai shugaban yana da mu rayuwa yana da abin da ake kira siyasatu shar'iyya siyasar gudanar da jama'a irin wanda musulunci ya tsara to zai kai irin waɗannan al'amura mutanen can gari ya ki musu kaza yawa mutanen nan mutanen nan ya ba su kaza ya ba su kaza ba waɗannan ya ko ne musu abin da ya dace da su wannan shine siyasar gudanarwa sun mai tuba Allah min ba'da zalika sannan Allah ya karbi tuban wanda ya so cikin kafirai alaman ya shaka wanda ya so wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum tambayoyin yau duk suna da ma'ana kuma suna da alaka da tafsiri ko dai ta yaya da haka nukan so irin waɗannan tambayoyin sama da waɗansu tambayoyin da ba su da alaka da darasin da muka yi mai tambayar farko yana cewa kamar yadda wasu suka ce jihadi ba zai yi ba har sai an yi hijira shin yaya wannan magana kuke shi jihadi kamar yadda muka faɗa akwai jihadi da za yi da dukiya akwai jihadi kuma da za yi da harshenka kamar yadda manzo Allah ce ku yaki musu da kai ta hanyar harshen ku da dukiyoyin ku da kuma kawunan jihadi na dukiya da jihadi da za yi na harshe jihadi na da'awa kenan to waɗannan ba sa bukatar hijira ko baka hijira ba za ka iya yin jihadi na makamai shine kan dole ko bukatar hijira abinda ake nufi da hijira duk inda musulmai suke suka zo mai naurafi su ne yan kaɗan su yi hijira zuwa ga inda ake da rinjayen musulmi to su haɗe su haɗa ƙarfi da runduna mai ƙarfi su haɗa ƙarfi da ƙarfi da dabarun yaƙi dan kaiwa kafirai farmaki saboda idan gari aka takudu kafirai da musulmai ko kan kaiwa garin hari kila kuwa iya kashe musulmi ba tare da kwantan cewa musulmi ne ba shine hikimar cewa su yi hijira su dawo nan gudu su dawo cikin ku kenan amma jihadi na dukiya da wannan wannan ko da ba yi hijira ba ana nan ana ta yi har yanzu wannan kuma yace ga shi Allah ce wallahi jihadi wannan da jihadu fina lana bi annahu subulana subulana a wata aya yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fa tafarraqu bikum an sabili dan bayani yake bukata game da wannan ayoyi guda biyu wato ina jin abin da yake so ya ce a ayar wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'u lalle wannan shine tafarki na ku biki wala tattabi'u subula kar ku wadansu hanyoyi ki aka kawo su cikin jam'i aka kawo su cikin jam'i a can gurin kuma sai aka ce wallazina jahadu fina waɗanda suka waɗanda suka jihadi cikin bin tafarkin mu ma'ana fi sabilillah kenan lanahdiyannahum subulana lalle da su za mu shiryar da su tafarkan mu sai a kawo tafarkin zuwa ga Allah din shi ma cikin jam'i kuma can kar an tikar abi tafarkai wannan tabbaya ce mai ma'ana tafarkin Allah dai guda ɗaya ne sabilullah kenan wa alallahi qasdu sabil yuzquna ma lahum yasuddu an sabilillah to tafarkin Allah guda ɗaya ne amma menene hikimar aka yi jam'in sa cikin lanahadiyannahum subulana saboda bai saboda na san nan lamiri ne wanda yake nuna jam'i ko nuna mu'azzimu nafsa to wani lokaci ko da mu ba su ilaihi ya zanto mufrad idan aka yi idafan sa zuwa ga abin da yake fi ma'anar jam'i to shi ma zai za a iya sake zama jam'i A yi jam'in mu ba su ilaihi dan saboda ayi jam'in mudaf dan saboda mudaf ilayhi din ya zama ma'anar jam'i da ne misali in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma Allah yana magana da matan annabi guda biyu din nan da suka hada kai da juna yayin da annabi ke zuwa ɗaya daga cikin ɗakunan matansa ana ba shi zuma na sha su waɗannan guda biyu kishi ya kama sai suka tattauna da juna cewa kin ga idan yin ɗakin kishi kin jina warin tafarnuwa annabi kuma ba abin da baya so a ce yana wari ko ma da iri ne ballan da kuma warin tafarnuwa ya je da daki ya ja zuwa ya fito da ya biyo ta wajen wannan cikin warin tafarnuwa da ke bi ba wannan da aka je dakin ta ta ce ita ma warin tafarnuwa ta ke bi sai manzon Allah ce to kutun da gane da gawa ya dena shan zuma ya haramta wa kansa har ya zuwa lokacin da Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tafsiri marzata azwajik wallahu ghafurur rahim to cikin jerin wannan ayoyi tunda ba tafsirin su nake ba amma abin da yake da alaka da amsar da na bayar tambayar nake so in kai gari in ta tuba ila Allah ko biyun nan in kun tuba zuwa ga Allah fa kad sagat qulubukuma to hakika zakatan ku za su saurari ko za su karkata wali ta ga wali ta mira kenan sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah sagat kuma idan ga zuciya ga zuciya ba sun zama musanna ba kenan a larabci ba su kai matsayin jam'i ba amma sai aka yi ne jam'in su a ana yin jam'i amma ba a nufin jam'in da shi kenan ana nufin mai mufrad kenan sannan Allah ce a wannan yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina al jam'i ne daga uku zuwa abin da ya sama amma abin da ya tabbata cikin hadisi da ya tabbata kuma cikin waɗansu ayoyi daban Allah Allah ya raudare shi Allah ya jure ya ce bal yadahu mabsuta sani kuma ya ce da iblis ma man aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya yadayya kaga hannaye bi kenan amma nan sai ce ma khalaqat aydina ana amana awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat kai mimma amilat aydina an'ama kaga an yi jam'in aidi saboda me ya zafar su zuwa ga na wanda ke tana da ma'anar jam'i da haka kima sai aka yi jam'i din wancan din a ke kenan idan ya kasance mu ba su ilayhi fi ma'anar jam'i to shi kansa mu ba su za a iya ba shi jam'i ko da mu farad ake nufi da shi ina ba da an fahimta shine ma'anar lanahdiyan nahum da amma da aka ce abin nan wannan hadisi sai musu jiwon fasabi wala ta tabi usubula asubul anan gurin kaga mujarradun an idafa ba ai idafan sa ba da aka sai a gawo shi da sigar jami'i anan gurin yana nan da ma'anar sa na jami'i domin duk tafarkin da ba na Allah ba yana kididdiguwa tafarkin Allah ko guda ɗaya ne amma a can subula na tafarki ne guda ɗaya amma aka kawo shi da sigar jami'i saboda an yi idafa din sa zuwa ga abin da yake fi ma'anar jami'i ina ba za a fahimci wannan a to kuma za ka iya fahimtar wannan cikin suratul ma'ida wajen kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam nan ma aka ce subul salam ba a ce sabila salam ba aka kawo subul a matsayin ne jam'i saboda assalam din mufrad ne ko da jam'i ne can zai dauki ma'anar ne mufrad saboda an yi idafa dan zuwa ga yake shi ma'anar mufrad ya zama ne amma ana da shi saboda haka idan an yi idafan kalma da banki da ba idan ba a yi idafan ta ba duk kalmar da aka kawo ta a jam'in ta haka ba tare da idafa ba to wannan ita ce cikin ma'anar da jami'i amma idan an yi idafan kalma mu ga an kawo ta da siga na jam'i ba lalle bane ta zama jami'i ta iya zama jami'i ta iya zantowa mufrad ta iya zantowa musanna wannan shi yasa fahimtar harshen larabci yake da matukar muhimmanci fahimtar ka'idoji na nahawu ka'idoji na sarfu yana da matukar muhimmanci ga duk wanda yake son ya fassara alqur'ani mai girma gaba dukkan talibin ilimi bi sifatin amma in ba haka ba wani wurin sai mutum ya a kai ta baro wannan kuma yake cewa me yi bayani akan maganar cewa Allah ya ce a nemi tsari ya kare mutum daga sharrin mai hasada yayin da zai hasada to shi wai mai hasada din nan akwai wata cutarwa da yake wa mutum akwai magana ta ibn al-qayyim tana da matukar muhimmanci lokacin da muke kitabul tafsir mun karanta wani bangare na da kodake ba littafin na kawo ba amma abin da zuciyata ta samu damun rirrikewa a lokacin da karanto mana a wani lokaci a babin isti'aza cikin kitabul tauhid yasa yana da kyau kasar ko da littafi ko da an yi karfi kasar din yana da kyau idan ka koma kai muraja yanzu zaka zama darsin kamar ba da aka yi ba saboda lokacin da malami zai karantar in dai malami ne wanda yake son wasa, ta yi wa jama'a amfani kuma shi ma ta yi masa amfani ba ya zuwa kara tsaye da littafin da yake karantarwa ya karantar ba tare da ya yi muzakara ba gida dole ana da kalle bi bi tilis da fai wani lokacin mutum yi bi tilis da goma wani lokacin sha biyar wani lokacin ashirin ka iya yi wa ya danganci sauran lokacin da mutum yake da shi da kuma yalwar da tafai da yake da su a laburari dinsa da kuma wannan duk shi zai sa da kuma kishi da zuciyar cewa yana so shi ma ya karu in dai mutum zai karu yana koyarwa ya sa kansa zai karu zai karu sosai sama da wanda baya koyarwa saboda koyarwa za ta tilasta ta kai nazari akwai lokacin da zan yi darasi laraba tun daga juma'a zan fara nazarin sa tun daga juma'a ba sai laraba din ta zo ba akwai lokacin da ina son in yi magana hudubar juma'a rana kaza tun daga yau zan fara saka ko da a cikin zuciyata ne ina ajiyewa a wadansu suraye. na tuno wani abu to na ajiye ko je in duba wani littafi in je in ja layi a karkashin waɗansu wurare ko da wata ƴar takarda sai in rinka rubuta nuqatun nuqatun ra'isa har kafin ka zo lokacin da zaka zo da sai ka tsara su wannan ya fara zuwa sannan wannan sannan wannan sannan wannan wannan dai ina faɗa saboda ɗaliban ilimi ƴan uwana masu karantarwa ko masu wa'azi ko masu menene wannan yana zai taimaka musu kwarai da gaske ba wai filan za zaka karatu mun zaka je kai muzakara ko ko ba wai kawai dan za ka zo kai tafsiri ba sai ka je ka dauka duba jalalain ka shi kadai ka dauko ko gaje ka duba tafsirin bai zawo shi kadai ka zo tafsiri ba wanda zai karu da kai kuma ba za ka karu da komai ba sai a da duka fasara ayoyi kana wucewa amma ba za ka kai ka kogo cikin abin da ya shafi babu tafsiri ba a nan gurin da abin da nake ce mana galibi idan mutum ya sami yin nazari sosai zo gabatar da darasi zai ga ya fara ababe masu yawan gaske lokaci guda wanda da wuya ko da ka sake tambayi ya sake halarta maka su gaba daya saboda wancan ya fito ne don wannan abun nan kowa tambaya ce ko filin cikakke ne amma shi mai hasada wato sharrin hasada a cikin zuciyar dan adam wato tana da dafi na musamman ita hasada da ya shafi zuciya wani lokacin nan dafin kan taso daga zuciya ya faɗa kan idan mai hasada din sai da in ya kalli abin da yake wa hasada ɗin kallon da a daidai lokacin yana masa kallon kyaki a zuci wannan kallon zai iya cutar da shi wani ya kamu da masassara wani ya kamu da ciwon kai wani ma zai iya kallon ka kallo na hasada ka faɗi Allah ke sha da manzon sa in ya da zina kafaru la yuzliqunaka bi absari kafirai saura iris da zina ido kawai kallon ido suke masu zamar da kai ka faɗi lamma sami'u zikr lokacin da suka ji qur'ani kana karanta shi suna maka hasada suna kyaki kamar sun sa ka faɗi kai sun tuɓe da idan su kawai ba wai sun kuɗi ka suke to wannan yana da matukar tasiri wani lokacin kuma harshe wannan dafin sai taso daga zuciya ya kan harshe idan mai hasada zai faɗi wanda yake wa hasada ɗin da mummunar kalma kalmar na iya zama kamar wani zafi ta je ta cutar da wancan mutum shi yasa ake neman tsari din shi yasa yawan karanta kula da ɗin ke taimaka ka ya kare ka sai ka zanto shi ne dafa'inka shi ne hirzi shi ne tsari na kallon mai hasada in ya kalle ka ba zai cutar da kai ba zantansa in yayi yawon bakin sa ba zai zama maka dafin da zai cutar da kai ba in kana yawan karanta isti'aza din in kana yawan karanta kula uzai wannan ibnu al-qayyim yayi bayani mai kyau a cikin ko dai a tafsirin qayyim ibnu al-qayyim ko dai wani littafin da na manta dan littafin ibnu al suna da kyau a wannan babin mutuƙa kawar rai da gaske sannan kuma Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin tafsirin da yi na kula uzu birbil falak da kula uzu birbil nas an karamin littafi ne kila awa biyu ya ce sai karanta shi gaba daya amma akwai ilimi mai yawa da aka tara a ko da yake galibi maganganun da ya dauko na ibnu al-qayyim da na ibnu taymiya amma kuma shi ma akwai ijtihadin da karin bayani da kuma maganganun wadansu malamai an gane ku duk inda mutum ya ga wannan littafin kasuwa sai kokarin sa zai karu sosai dangane da wannan babin mai hasara idan ya hasara din nan dangane sharrin hasara da irin dafin da suke dauke da shi yasa ake neman tsari daga sharrin mai hasara idan ya hasara sa mun na namanta littafin ko dai tafsir da kayyim ibn al-qayyim na zan al-qayyim din ne na manta amma na shek muhammad ibn abdul wahhab shine tafsir al-mu'awwidatayn qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wannan yake menene fasaran mai minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wannan mun shayin tafsirin ta wadansu lokuta daban-daban da haka zan baka shi a da take wa in minkum illa wariduha amma sai ka rubuta wariduha wanda ke ba haka take wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wato ba wani daga cikin kufashi sai ya gangara mata ita wutar jahannama kana ana rabbika hatman wannan al'amari ne da ya kasance a wurin ubangijin ka na wajibi da ya wajabta wa kanka maqdiyan zartacce an riga an yanke to wannan waridu hakan malamai sun yi sabani wajen tafsirin sa ko dai muke waridu ha ba ɗaya daga cikin ku sai ya shiga wutar jahannama ko mu ce wa ba ɗaya daga cikin ku sai ya bi kusa da wutar jahannama dan kusantar abu ana kiransa wurud a cikin larabci kamar yadda wurud kuma yana zuwa da ma'anar dukhul kamar yadda Allah ke maganar fir'auna ya kudu muqamahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud wato zai shugabanci mutanen sa ranar tashin kiyama fa awradahum an-nar ya shigar da su wuta bi'sa al-wird al-mawrud kir da al-wird wannan dangarawa al-mawrud wanda za a dangara mata da shi wuta jahannama kaga al-wurud wannan bi ma'anar dukhul kenan amma al-wurus kuma yana zuwa da ma'ana da ƙara da shay wal ikraqu alayhi ko tantar abu da bi ta kusa da wajensa kamar yadda Allah ke cewa walan ma warada ma amadi yana kisa annabi Musa walan ma warada ma amadi yana wajada alayhi ummatan minan nas yaqul warada anan bi ma'ana qaraba yayin da yazo kusa da garin Madina wajada alaihi ummatan minan nas yasqun sai ya samu wadansu mutane suna shayar da dabbobin su ruwa wato a bayan dalili da yake ko wurin shayar da dabbobi kaga warada anan bi ma'ana qaraba domin bai shiga cikin wannan ruwan ba ba da kala bane ba ولما قارب ماء ma ولما أشرف على ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون haka zuhair ne kowa ya yi cewa bakar na bukuran wasta har na bisa harafin fahunna wa wadin namli kan rasu ka fahunna wa wadin rasu kan yabi زلفا جمامه وضعن إسي الحاضر المتخيم ولما وردنا الماء إسي عند سكة جنجرو مروا باسكة في كتكي بكنا يعني سكة زدف بالروا ولما وردنا الماء زلفا جمامه وضعن إسي الحاضر المتخيم to da haka sai malamai suka ce ko dai mu ce wa illan kum illa wardu ha ba ɗaya daga cikin tafiya ki zuwa jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya wannan abu ne zartacce wurin Allah ya dauki alƙawari sai hakan ta faru ثم ننجي الذين اتقوا sannan sai mu samar da waɗanda suka yi imani wa nazar zalimi da fiha sai mu kyale azzalimai kafirai cikin tajisiyan suna gurfane akan gwiwoyinsu ko ko mu ce wala abin nan warizuha ana nufin ba daga cikin ku sai ya bi ta kusa da ita shi yasa waɗanda suka fassara ayar da cewa shine al-mururu ala wucewa ta kan sirati tunda sirati a kan wuta jahannama yake to dukkan wanda Allah ya kaddara zai shiga aljanna zai wuce ta kansa radi wani kaman walkiya wani kaman indar mandoki wani da rarrafe karshen mutumin da zai wuce kansa radi da rarrafe da waɗansu irin kujiyoyi su fincike shi nan su yage shi nan su fincike har ya samu ya je karshe ya wayo ya kallo ta ya ya go tabbata ga wani mai samun da ne a gidi da kyar da kyar na shafa ya bi da kira aka mun. to ke yasa wadan suka fassara illa wari jima da cewa shine ketarewa kan sarabi haka malamin malaman zuwa suka fassara waɗanda suka ce shiga ake nufi suka ce ko da mummune sun shiga ba za su ji zafin ba kamar yadda akwai asar daga Abdullahi dan Abbas da suke nuna haka Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti ya kasar waɗannan asar cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan fi Yudahi Qur'ani bil qur'ani cewa dai wannan abin da suke nunawa lalle za a shiga amma mu ne ba za su ji zafin ta ba la yasma'una hasisaha ko duniya ta ba za su ji ba ko da sun mutu cikin ta Allah ya rantsuwa sai an bi mu ne ku zo ku ji kuciya ba za ku ji zafin ba Allah ba zai yi wannan ba inna Allah ala kulli shay'in qadir wa ma zalika ala hajjati ayi ko shi kan kiti yace abin da ya sa ma muka ce sai an bi ciki dan yace wa nazaru zalimi thumma nunajjil ladina taqaw sai mu samar da waɗanda suka yi takawa wa nazaru mu bar azzalimai fiha cikin ta yace fi tafidu zarfiyya wanda ya nuna kenan waridu ha ya tafi kowa da kowa amma man turika fiha wa man nujiya minha turika fiha al-kuffar wa nujiya minha al-mu'minun dace wannan nanajjil ladina taqaw mun da maganganun da ilimi masu wurin gaske ku koma tafsirin ibnu kathir ku koma tafsirin adwa al-bayan ku koma tafsirin qurtubi ku koma tafsirin al-bahr al-muhit na abu hayyan waɗannan mutane sun kosar da wannan matsaloli da muka faɗa da dalilai masu ƙarfi za ku samu sama da abin da na faɗa muku insha Allah wai wanda yake cewa wai ita as-salatu yanzu ne kamata a yi ta a farkon dare ko a ƙarshen dare hadisi ya tabbata cikin sunan al-bayhaqi in ban manta ba da waɗansu littattafan na sunna wanda yake nuna hadisin Abdullahi dan Umar kenan manzo Allah yake cewa idza azanta al-awwala min al-fajr fa kul as-salatu khairu min an-nawm a kiran sallan farko ne ake fadin as-salatu khairu min an-nawm annabi kuma sai a kiran sallah yadda yake dama dai kowace sallah kiran sallah ɗaya ake mata asubahi ce ake yin guda biyu na farko da na biyu duk sallah da ba asubahi ba idan kai kiran sallah sama da ɗaya kayi bid'a ita ma asubahi kuma in kai sama da biyu kuma kayi bid'a muna faɗin wannan saboda ladanai waɗansu suka fara kiran sallah sai sun yi wajen biyar ko goma da an jima Allahu akbar Allahu akbar da an jima Allahu akbar a kiran sallah a hausance ba sa kare ko da larabcin haka gashi kuma kalmomin larabci ne amma sun hausantar da kiran sallah kuma guda biyu dai ake shi ne zafi da sunna na farko da na biyu shi ke na ya riga kare na farko a salatu sallah min an-naw waɗansu malaman suka ce a na karshe ake wancan dai zahirin hadisi ya nuna a na farko ake yi to kuma sanin abu a sunnance daban samun daman aiwatar da shi daban in zai jawo fitina shi kenan dan me idan kai salatu annabi din ka yake da fatawar su malamai kuma ka nisanta da mutane daga rudani ko sabani amma in karantarwa ta yake mutane kamata ya yi kiran sallan a salatu a farko eh ko mutum biyu da suke sun yi bid'a wace aidiyan ai ana maganar masallacin ne misali a zahar kai ka zo ka kiran sallah ka tafi yuzu ka kiran sallah kai kana ganin tunda mutum biyu ne daban-daban shi kenan yayi dan to idan na uku yazo yayi fa idan na hudu yayi fa idan na goma yayi fa me ka ce da su saboda haka ya halatta kana neman lada kawai ya isa ko da baka dace da sunna ba yanzu ne kada bandiri sai kure kaji ma kada bandiri na neman lada ya zaka dace kai ma naka bid'a ne inda lokacin manzo Allah an taɓa yi sama da daya lokacin Abubakar da Umar da Usman an taɓa yi sama da daya ka bi sallah da tsakaninka da zuwa gurin sallah da wa alaikum assalam Hey. Hey. tambayar ka ne ba ta da alaka da wancan kana maganan a masallaci ɗaya idan an samu ladan sama da ɗaya babu laifi ba da ka tafi da ka mana na fahimci da ya halatta idan an zo sallah da ake mata kiran sallah biyu ta asubahi ba ana kiran sallah biyu ba wannan ya zo na farko wannan ya zo na biyu ba shi kake tambaya ba ya halatta lokacin annabi gashi shi wannan kuma ya zo ya azhar wannan kuma ya zo ya kira da asar daban ya halatta kafin sunan da kyau abin da muke magana shi yana cewa a zahar kiran sallah sai da ake mata idan mutum biyu suka yi wannan yazo ya lashi wannan yazo ya lashi muka ce bai halatta ba kaga wannan baya cin karo da cewa liman a sa ni biyu masallaci wannan daban yin yan sa ne biyu ko an sa uku manzon Allah masu kiran sallah ba uku bane ba masallacin sa idan wannan yake kiran sallah wannan lokacin wancan yayin wancan lokacin idan guda biyu ce kuma wannan yayi a wannan ta farko wancan kuma ya na biyu kuma sallah asuba ne kenan amma dan ba za a ce ba da ladanan masallacin nan uku ne kowa zai ya kira nashi daban ya zama bid'a kenan a lokacin ba ki da nan ya zama kira ya zama bid'a ba me ya zama bid'a ki diddigowar kiran sallah shine bid'a ka fahimta da kyau wannan yake cewa wai mutum ne ya rantsuwa ba zai aikata abu da bai ba shi dan yaran jahi sai aikata sai ya kafara na ta tun da ya warware rantsuwa sai ya kafara rantsuwarsa kamar ya yi rantsuwa ba zai sako ba daga baya sai ya ba yi mai gana kamar idan ya yi rantsuwa ba zai aikata alkhairi ba to a nan gurin ba zai zo ya ce mana aina na rantsa ba zan aikata ba don haka ba zan yi ba da Allah ce lati tujalu Allahu wa rasuluhu yamanikum kar kuma da rantsuwa da Allah ta zama to katanga da za ta hana ku aikata alkhairi an tabaru wata ta tako ta zo bainin nan manzon Allah ce ka je ka aikata alkhairin da ka rantsa ba za ka yi ba kuma kai kafarar rantsuwanka wanda yake cewa ya karanta hadisi cikin sahih muslim amma fasaran turanci sai a cikin hadisin an nuna cewa mummuni baya zama na jasa to kuma sai mai sharhi shi ma ya kara sharhi yace haka kuma kafiri ma baya zama na jasa yace domin Allah ya ce ya halicci dan adam daga kyawun tsayuwa na laqad khalaqal insana kenan ina ji yake nufi ya halicci ta kauyu wannan baya nuna cewa ba ba na jisa bane inda kafiri ne dan shi da nasan ayat da zamu tashi kanta mako mai zan Allah ya mu. ya ayu allazina amanu innamal mushrikuna ya wani da wani mai tafi yake ba ka wani ba sai yi tafi ne ba amma mun kamar da zai aya kowa ya bita wannan dai sune tambayoyin sauran da ban ansa ba zai rike su sai sati mai zuwa in ansa tunda dai suna daga cikin masu ma'ana guda ta malam abu na karshe wani kuma yake maganar kan cewa tafsirin da ake sawa a rediyo Kano wai biya ake ko ba biya ake ba idan har biya ake yi wai ga fa sai su sati shida ko sati takwas suna ta sa kasa ta